sauraro barka barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin wani sabon shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan illar shakar hayakin taba sigari a wani yanayi da hukumar lafiya ta WHO ke cewa shakar hayakin tabar sigari na kisan yara akalla dubu sittin da biyar duk shekara yayin da a jimilla sigarin ke sababa mutuwar mutane miliyan takwas ciki har da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ba zukar tabar suke ba face shakar hayakinta daga masu ta'ammali da ita. Wasu bayanai dai na nuna cewa hayakin da ta taba sigari ya fi illa ga wanda ke shakar shi fiye da wanda yake zukar tabar. Don jin gaskiyar wannan batu, mun fara da tuntuɓar ƙwararren likita Dr. Hassan Muhammad na babban asibitin ƙwararru da ke Bauchi ga kuma abin da yake cewa. To, hayakin da ya fito a cikin hanci na nasa, da wanda ya fito a ta bakin na nasa, da wanda ya fito a bakin ita wutan sigarin kai da kake gefe za ka haka za ka yi ta shaƙa. to abin da shi ya fitar ya ƙone a jikin sigarin nan duka duka kai ma kana ɗiba yadda shi ma yake ɗiba a turanci muna da kiran su muna da sunan sa shi secondary smoke to abin da shi ya zo a huhunsa a huhunsa ta makokoronsa kai da kake gefensa haka a hankali hankali haka kai ma za ka tara yadda kaman kai ma kana shan sigarin ai ba haƙi farin nan da ake kallo bane kawai mai ta kunsa ne sinadari ɗaya ɗaya ɗaya ko nuzukan sigari da aka yi tana da sinadari ɗaya wajen dubu hudu. A gefe guda wasu bayanan ƙwararru sun bayyana cewa yaran da ake shan taba sigara a kusa da su suna cikin haɗarin iya fuskantar ciwon kunne wanda ka iya haifar da cutar kurumta. Musa Muhammad magidanci ne da ya kwashe sama da shekaru ashirin yana zukar taba sigari ya ce yana da masaniyar illar hayaƙin ga makusantan shi amma baya da zaɓi saboda sabo. Na fara shi ne kamar wasa tun a yaranta kuma sai riga riga zama addicted wanda idan ban sha din ba ba na jin daɗi amma ka san tana da illa ga rayuwar shi mai sha din eh na sani akwai kuma hayakin taba sigari da yawanci masana suke cewa kin yana illa ga waɗanda suke gefen ka wanda ba su sha eh. eh kana da masaniya haka a ban san wannan ba gaskiya akwai dokar da hukumomin Najeriya suka saka tun shekarun baya cewa ba a yadda ka sha taba sigari a bainar jama'a ba kana da masaniyar wannan dokar eh na san wannan amma kana kiyaye ta Eh, ina kiyayewa mafi akasari idan dan sha na kan tafi gefe saboda karin damu da karin damu wasu wanda ba sa ta'ammali ko kuma sha kuma na zauna cikin mutane na san wanda muke tare da su ne muke sha daga lokaci zuwa lokaci akwai dai zargin cewa karfin da masana'antar ta ba gari ke da shi shi ke karan tsaye ga yakin da ake da ta'ammali da ita bai da wasu alkalman cibiyar grand beer research ke kiyasta darajar masana'antun da dala biliyan 800 kadarsa hamsin arjin da ya zarta karfin tattalin arzikin Najeriya. Hayati Isa matashi mai shekaru talatin da biyu wanda ke da aboki mashayin sigari ya ce yakan shiga damuwa a duk lokacin da suke tare kasancewar hayakin tabar kan yi illa ga lumfashinsa. A gaskiya ba na jin daɗi saboda duk lokacin da wani ya zo same ni ina zaune ko kuma ya shigo cikinmu ko wani abu ya haɗa mu da shi ya kunna taba hayakin yana hawa kaina wanda har wani lokaci na kan ji numfashi na ma kamar kaman yakan tsatsaya haka saboda ban saba da shi ba kuma kamar ya zama wani ni abun kyama ne a cikin zuciya ne ya sa yana ji numfashi ne yana tsayuwa haka baya mun daɗi gaskiya amma ka san hayakin yana da illa ga lafiyar wanda baya sha ne a yana da illa ai ko shi ma mai shan yana masa illa barantana wanda baya sha wanda zu shi wanda yana da illa a huhu da sauransu wanda ko ba ka sha in ya zo ya shige ka dole zai zama maka wani abu na daban wanda jikinka bai saba da shi ba ya yanzu kasashe 182 ne suka sanya hannu kan dokar hana shan taba sigara a bainar jama'a ciki kuwa har da Najeriya. Sai dai har yanzu akwai karancin kai kara game da masu shan tabar a bainar jama'a wala Allah saboda rashin sani. Dangane da wannan mun tuntuɓi barista Yusuf Adamu. Wannan doka ita ce National Tobacco Control act na 2015 wannan doka ta faɗa cewa shan taba a bainar jama'a haramun kuma ita dokan har ila yau ta gwada cewa in an same ka da wannan laifi za a iya cin taron ka dubu hamsin ko kuma kare wuce dubu ɗari har ila yau alkali zai duba ya gani irin yanayin yadda ya same ka da laifin da kuma irin shaidun da aka gabatar in ya kama kuma ya ɗaure ka dokar ta ba da dama a ɗaure ka na shekara goma me yasa ba amfani da ita ne ita dokar sai ga mutum ya zo ya kunna taba ga hayaki ina. bai mutanen da suke ci a cikin mutane eh to wannan abu yana faruwa ne saboda rashin wayar da kan jama'a game da ita laifin ita kanta dokar kasar doka in ya zamanto cewa ba a aiwatar da ita to tamkar kamar tana nan ne kawai a je ba kamar ba ta da amfani amma da a ce za a samu ana wayar da kan jama'a mutane akan game da ita wannan doka sannan kuma ana ganin hukuma tana aiwatar da wannan hukunci ga wadda aka same su da wannan laifi to lallai da an samu sauki a cikin al'amura ƙungiyoyin fararen hula ana sahun gaba a jerin masu fafutukar yaƙi da matsalar tashan taba sigari. Malam Sani Suleiman shugaba ne na guda cikin waɗannan ƙungiyoyi ya kuma bayyana mana cewa yanzu haka sun mayar da hankali kan yadda mutane za su kauce wa zama cikin masu shan taba sigari saboda illar hayaƙinta ga lafiyarsu. Gaskiyan magana tsakani da Allah cutarwa addinin mu ya hana yana cewa ba cuta ba cutarwa ko cutarwa wanda yake ɗaga mutum hankali ji wasu ma in sun ji warin taba yana sa su sa su amai sa hankalin su ya tashi su hakura kawai su bari su ma kansu wanda suka yi taban suna ce is dangerous in your life hatsari ne masifa ce malam mu'azu isa mai unguwar karofi a garin bauchi ya ce duk da cewa gwamnati ta yi dokar hana shan taba a bainar jama'a su ma suna iyakar kokarin su wajen ganin masu shan sigarin na kiyaye doka. To wannan al'amura da an yi shi da daɗewa amma tun wani shekara idan ba kamantawa an yi doka kasancewar shan taba a cikin jama'a an hana shi dokan ta Najeriya ne amma kuma an hana shi a cikin jama'a mu din nan shugabanni masu unguwanni mun ɗauki wannan matakan muna wayar da kan jama'a a addinance da siyasance da kuma yau da kullum dan kaga shi addini ma ya hana ka cutar dan uwanka da duk abin da zaka yi dan uwanka ransa ya shi ko kun ji baya so wani haramun ne muna ga mutane su daina haka har yanzu ma an ka duba sai ka samu akwai sauki a cikin irin wannan shashan da ake mai da an fi yawan shan sigari kamar yanzu ko ko a matsayin ku na masu unguwanni kun fahimci irin illar da hayakin taba ke yi wa wanda shi baya sha yake gefen mai sha a kwarai kuwa ai in wanda wanda ba shan taba da mai shan taba shi kansa mai shan taba in dai ga maka cewa idan hayakin da yake tashi wanda ba wanda aka ta ba ya fi cutarwa don shi kansa baya son hayakin da tabar ne kawai take kunne take ci da kanta zafin hayakin da ko kuma warin hayakin ta yafi ainihin hayakin da ake hura ta sama kaga saboda haka yana samun illoli daga cikin eh, zukatan mutane har zuwa abin da shafi huhu akwai illoli a ciki akwai dai fargabar jerin cutuka a irin na zuciya ko shanyewar barin jiki ko ciwon huhu ko kuma tari marar kakkautawa da ma katsewar numfashi ga masu zama cikin mutanen da ke shan tabar sigari kamar yadda kwararren likita a Dr. Hassan Muhammad ke gargaɗi a kai. Yes, tawa da bincike na kimiyya namu na asibiti ta nuna cewa wajen kashe hudu kusan zuwa goma wanda za su yi su kawo cutan daji na huhu kansa na huhu kai da kake gishin karka ce don ba kai ka bunka sigarin ba ba kai kake zuka ba amma kana shaƙa kuma yadda yake zuka yake shakan nan yana busuwa waje haka kai ma za ka yi ta shaka so duk cutan da zai kama shi muddin ka dage kullum kana kusa da shi ne to tabbas za ka kamu da shi shi sa ba a so mace kamar mai ciki tana shan sigari to madalla kalaman dakta hassan muhammad kenan game da hadarin da ke tattare da zama cikin masu shan taba sigari. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin da wannan kuma shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan mako a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu ibrahim malam goji sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.